Majalisar Dattijan Kasar Amurka sun kada guri'a kan kudurin dokar da ya buƙaci a haramta amfani da manhajar TikTok a kasar. A jiya talata ne majalisar ta amince da wannan doka. Dokar da ta baiwa kamfanin fasahar kasar China mai suna Binance watanni tara da ya siyar da manhajar kasar Amurka ko kuma dai ya fice da manhaja daga cikin kasar. Sakamakon damuwar da 'yan majalisar dokokin na kasar Amurka ke nuna kan shafin na sada zumunta cewa kasar China na iya samun bayanan sirrin kasar Amurka ko kuma su yi amfani da manhajar wajen yin leƙen asiri a cikin kasar. Bisa hangen nesan NSA e, Jami'i har yanzu suna nuna damuwa kan tsaron kasar Amurka game da amfani da manhajar TikTok akan wayoyin ma'aikatan gwamnati. Biden su ne mamallakan manhajar TikTok kuma CCP su ne mamallakan kamfanin Bidens kuma CCP suke juya kowa a kasar China. Don haka bisa doka za su iya sa su yi duk abin da suke so. za su iya ce musu su ba su bayanan sirrin kasar mu majalisar wakilai ta kasar amurka tuni dai ta sanya hannu kan wannan kudurin doka tun a ranar asabar kuma shugaban kasar amurka joe biden ya ce zai sanya hannu kan kudurin dokar a yau laraba wanda hakan zai sa a shigar da dokar cikin kundin tsarin mulkin kasar amurka ma'aikatar harkokin wajen kasar china a yau laraba ta yi tsokaci akan wannan lamari inda ta soki kudurin dokar haramta amfani da manhaja ta tiktok a kasar tana mai cewa duk da cewa kasar amurka bata samu wata cikakkiyar shaida da ke nuna cewa gwamnatin kasar china na amfani da manhaja ta tiktok wajen ofishin leƙen asiri a ƙasar tasu wannan lamari dai an kwashe tsawon shekaru hudu ana ta kai kawo a kansa kimanin mutane miliyan 170 ne ke amfani da manhaja a fadin kasar amurka hakan ke nuna cewa haramta amfani da manhaja a cikin kasar amurka wani bangare ne na yakin hanyoyin sadarwa wato internet war tsakanin washington da beijing domin a satin da ya gabata wasu rahotanni sun bayyana da ke cewa beijing ta umarci kamfanin apple da ya cire duk wata manhaja da ke da alaka da kamfanin meta kamar su facebook whatsapp threads instagram da dai sauransu akan app store ɗinsu har ila yau ceo na tiktok Suzy Chu ya ce ba zai taɓa bari hakan ta faru ba kuma yana gab da shigar da lamarin gaban kotu. Akwai sama da mutane miliyan 150 da ke amfani da TikTok a faɗin ƙasar nan. Mun san da cewa muna da haƙƙi a kanmu na kare waɗannan mutane. Wannan shi yasa zan yi muku wasu alƙawura da kuma ga baki da kwastomomin mu. Na farko dai za mu kare tsaron masu amfani da manhajar mu a faɗin ƙasar nan musamman ma ƙananan yara kuma za mu ɗauki hakan a matsayin babban haƙƙi da ya rataya a wuyanmu. Za mu kare duk wasu bayanan sirri na ƙasar Amurka wajen shiga hannayen gwamnatocin ƙasa Number three, TikTok will remain a place for free expression and will not be manipulated by any government.